إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك أنواع السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين منا قال قولي ما الله دي ساكنونا منا يو جمعة هج ببرانا biyar ga watan safar a wannan shekara ta 1432 da 33 daidai kuma da 30 ga watan disamba shekara ta 2011 miladiya a jajiberin kammala wannan daura mai tarin albarka ta tara da ake gabatarwa a na masallacin makil bin yasa yau za mu shiga babi na ƙarshe a cikin wannan littafi mai albarka shine abdamir inda yake a ƙarƙashin shi ake da alitifat da sauransu amma a babi kusan wannan shine babi na ƙarshe abin da ya shafi abdamir wanda shi ya kira da hausa lamiri kun bayanci wannan da kyau ko in kuma an hawan hausa ne a kira shi da wakilin suna ko kafin haka a jiya mun kammala magana akan abin da ya shafi al wanda muka fara magana shekaran jiya aka kammala jiya kuma ne muku alƙawarin da izinin Allah ta'ala zan kawo muku ɗaya daga cikin littafan da aka rubuta akan haka shine al-isra'iliyatu wal mawdu'at fi kutubi tafsir ka gan shi sufuli guda ne kuma ba girma yake da shi ba dududu ban yi tsammanin ya huce bulugul maram ɗin da ke ka ba kuma in sha Allah ta'ala inda ka sa ido ka tuntuɓi masu sai da littafi ma ba su da shi kuka tsaya za a samu muku zuwa kano da wani wuraren haka kuma da izinin Allah ta'ala za a karu da shi karuwar ake nema ba tun nawa ne kudin shi zai tsada ko ba zai tsada ba ilimin da ke ciki da ya tankaɗe irere maka wanda yake kusan kai ne ya kamata ka je ka lalubo wannan amma shi kuma na dr muhammad muhammad abu abu shahaba babban malami ne a bangaren ulumul qur'an da hadisi a jami'ar azhar da ke birnin masar kenan ko da kuma umul qura ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara ma'ana malami ne a jami'ar umul qura da ke makka kuma malami ne a jami'atul azhar da ke masar a bangaren ulumul qur'an wal hadith shine ya tattara su abin da ya shafi al-isra'iliyat din da yadda ake tawjihin su ɗaya kenan daga cikin littafin da aka rubuta waɗanda suke magana a kan wannan ubangiji Allah ya madauke sarki ya ji kanshi da gafara ina buɗe nan sai naga al-isra'iliyatu fi qissati tabut al-isra'iliyat fi qissati tabut قال إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة ga kisoshin da zaka danga ji ana cewa ai akwai takalmi kaza akwai lauje akwai menene a ciki haka zaka danga jin abubuwa da yawa a ciki balle nan kuma yace ma nusiba ila bani adama lima qutila ahadihim al-akhar abinda aka jingina ma ƴaƴan adam guda biyu lokacin da ɗaya kashe ɗaya kaza an ce wai a wannan lokaci ne abinci ya canza ɗanɗano ko ku taɓa jin wannan ba lokacin da ɗaya kashe ɗaya me ma sunan su da ake waɗanda ake cewa Kabila da habila ko aka ce ɗaya ya kashe ɗaya ɗaya ya kashe ɗaya to wai a wannan lokaci ne bayan wannan kisan ne aka samu lemon za abin nan zaki da lemon tsami da mai barci-barci haka da mai ɗaci-ɗaci amma da duk salin alin suke wai bayan wannan kisan ne wai da dutse in ka tsaye a gaban shi sai ka gyara hulaka saboda hasken da yake da shi amma bayan wannan kisan nan na sai dutse ya zama baki yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza Allah ta ya sauke to mun yi magana kan abin da ya shafi al-isra'iliyat a darasin da ya gabata eh <laughs> wallahi in gara da wasu abubuwan ko sai abin ya daure maka sai abin wai kura da akuya da tare suke kiwo bayan wannan abin ne kuma kowa ya ranci na kare abdamir mun da ji sunan littafin al-isra'iliyatu wal mawdu'at fi kutubi tafsir wallafar a sheikh a doktor muhammad bin muhammad abu shahaba mala ya ce abdamir <clears throat> muhammad ibn salil uthamin a cikin wani littafi usulun fi tafsir ya ce abdamir ubangiji allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi da gafara ya ce abdamiru lugha min ad-dumur wa huwa al-hazal li qillati hurufi aw min al-idmar wa huwa al-ikhfa'u li kasrati istitari وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما mana ya ce abdamir a fagen yaren larabci a gundarin baƙin larabci ina ga ce abdamir minadumur ne daga abin da yake mara kiba tsokakke wanda yake ba shi da kiba sosai da sosai a cikin dabbobi kamar me eh dabba kamar sauro kamar kare Allah ta'ala ya sauke kamar raƙumi Allah ta'ala na cewa wa azinfin nasi bil haji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin wa ala kulli damirin ya tina min kulli fajin amik wa ala kulli da kuma za su zo akan duk abin da yake dan farare mara kiba shine me raƙumi za ga raƙumi ba shi da ƙiba in kai la'akari da wani bijimin saɗin amma kuma tafiya har ma suke cewa al'ibulu safinatu sahara wa hazal hazal shine rashin ƙiba ma'ana fararen abu haka kenan saboda mai aka kira shi haka liƙillati hurufi don harufan shi ba su da yawa zamiri kenan ta yadda suna in ka samu suna za ga akwai suna mai harufa da yawa ɗauki harufa nawa uku ɗauki lut harufa nawa uku kulura da ke ko amma bihi harufa nawa kaga bawon harfu jarra ce hi sai iya ka ce ka ce an yi ishba'inta ta haifar da wani ya unke nasu zama nawa biyu ko huwa ko hiya ko kuma ka iyaka ai kaga iya daban ka daban kaga ka damiri ne kuma harfi nawa daya kaga akwai harufa kadan kenan ma'ana kaga a cikin sunaye ne shike da shine matsatsarin shike da harufa kadan daya kenan wasu suka ce saboda wannan ne aka kira shi abdamir damir min ad-dumur wa huwa al-hazal li qillati hurufi ma'ana ta biyu lugha muke magana mahanga ta biyu da ta sa aka kira shi damir min al-idmar saboda ɓoyewa wa huwal ikhfa'u saboda shi zamiri yana ɓoye abin da yake zahir ne likasiratis tarihi domin yana da yawan sitata al'amura kafin ka an faɗi ismu zahir an faɗi zamiri da ke ishara zuwa ga wani wanda ba a faɗa ba ma'anan ka ce zaidan ra'aituhu kaga hu din ya nuna maka wani da kake magana akan shi wanda yake shine zaidu shine istitarihi yanzu kenan alloga mana da ma'anar shi guda nawa guda biyu ko dai zama min al-dumur wa huwa al-hazal ko kuma min al-idmar wa huwa al-ikhfa kenan wa fil islah a yare na larabci na shari'a da muke yi yanzu na ulumul qur'an ko na nahwu in an ce damir ma kunye bihi an zahir shine abin da ya tsaya matsayin ismu zahir abin da ake alkunye da shi dan akai ismu zahir ikhtisaran dan a takaitu da shi ta da in ba dan an takaita da shi ba to da ya da abubuwa da yawa ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa wa adda wa maghfiratan wa ajran azima wa adda lahum muna da me lamun da hum hum din yana koma zuwa ga me suka ce yana koma zuwa ga sunayen da suke wajen ashirin da wani abu tun daga innal muslimina wal muslimati nawa kenan biyu wal mu'minina wal mu'minati nawa kenan sai wa addallahu lahu kaga hudin nan ya koma ga in ba ga da an maimaita wa addallahu lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wal qanitina wal qanitati wa sa'imina wa sa'imati amma sai ya ce wa addallahu lahum wanda yake wannan hum din shi ya tsaya matsayin waɗancan sunayen baki da kaga ikhtisaran kenan dan takaitawa mana don takaitawa aka kira shi da abdomir abin nan wakil wasu ka ce kuma damiri kaga nan istilah muna da ma'ana guda biyu ko dai zama na maku ne biyi an zahir ikhtisaran hadha huwa damir istilahan ko kuma ma dalla ala hudur shine abin da ya nuni zuwa ga wanda yake magana a yanzu aw ghaiba ko wanda ake magana a kan shi la min maddatihima amman ba wai an ciro wannan bane daga asalin gundarin bakin ma'ana abin da ke nuni a yanzu ba an ture daga hadara ba wanda baya nan ba an ture daga gaba ba wanda yake ga shine asalu maddatihima to ba daga nan ba misali sai da ra'aituhu ka kana magana ne akan wanda yake ghaib eh sallamtu alayka kaga akai alayka kana magana ne akan wanda yake hadir mukhatab haka nan da kace sallamtu ta'un din tana magana ne kan hadir shine kai da kake magana din shi sama la yace faddalu ala al-huduri naw'an ahaduhuma mawdi'a lil-mutakallim mithlu wa ufawwidu amri ila Allah wa thani mawdi'a lil-mukhatab mithlu sirat Allah an'amta alayhim wa hadhani la yahtaja la ila marji'i iktifa'an bi dalalati huduri an mana ya ce faddalu alal huduri nau'an lamirin da ke nuna abin da ake wanda yake magana a yanzu ya kasu kashi biyu kun gane ko ya kasu kashi biyu na farko mawudi alil mutakallim damirin da aka sanya shi don gane da wanda yake magana shi ne almutakallim wanda yake shi kuma ga almutakallim mutakallim dalun alal hadir yana nuna ga wanda yake magana ne a yanzu misali fada Allah ta'ala da ya ce wa ufawwidu amri ila Allah ufawwidu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahira litijarrudihi min an-nasb wal jazm ko ba ba inda an samu nasib ai da ya zama mansub inda an samu jazm ai da ya zama majzum sai ka ce wa fa'iluhu damirun kun ga lamiri ya fito ko mustatirun wujuban ko jawazan wujuban saboda alhamza ya fara taqdiruhu ana a gane ko wanda yake shine al-mukhatab abunna al-mutakallim kenan ila Allah الثاني لميري نبيو الذي يدل على الحضور ما وضع للمخاطب وند aka sanya shi dangane da wanda ake magana da shi kamar kace siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai musu ni'imar shari'a kaga an'amta ta mukhatab wanda kake magana da shi shine Allah subhanahu wataala ka shirye da ni tafarkin waɗanda kai musu ni'imar shirya kenan allazi yadullu ala al-hudur naw'an ma wudiya lil mutakallim kun gane ko wanda yake anan shine damir mustatir kuma shine ta'ul mutakallim in kace fa'altu ko kataftu ko sharibtu da sauransu ko kuma ma wudiya lil mukhatab wanda yake katabta ƙara'ata sharibta da sauransu waddalu alal ghaib mawudu alal ghaib wala budda lahu min marji'in yu'udu alai malam yace waddalu alal ghaib amma lamirin da ke nuna wanda baya nan wanda yake shi guje kira mutum na nawa mutum na uku mutum na farko shine wanda yake magana mutum na biyu shine wanda kake magana da shi mutum na uku shine wanda kake magana a kan shi kun fahimci wannan da kyau ko sai mana ya ce waddalu alal ghaib wuzi alal ghaib shine wanda aka lamirin da yake magana a kan wanda baya nan wala budda lahu min marji'in udu alai to a wannan lokaci dole a sami nan eh na karanta shi fada su kuma da na zo na tsallake shi an mun tambihi ne na yi rafkanuwa kenan da malam ya gama lissafa a waɗancan guda biyu sai ya tsokaci a kansu ya ce wa hazan waɗannan guda biyu mawudi alil mutakallim wa mawudi alil mukhatab la jani ila marji'in ba sa buƙatar wani lamiri da zai koma gare su ko wani abu da zai koma gare su yi bayanin su موضع المتكلم ده موضع المخاطب saboda me iktifa'an bi jalalatul hudur an an wadatu da cewar tun da ga wanda yake maganar ga wanda yake anan ba sai an sa wani damiri kuma da ikarin haske akan shi ba sabanin wanda yake yadullu alal ghaib isa yace wadalu alal ghaib mawdu lil ghaib wala budda lahu min marjin yaudu ilai dole a samu wani lamirin yaudu alai dole a samu wani abun da zai koma zuwa gare shi shi al ghaib din kenan wanda yake kuma kusan wannan shine kan karatunmu wannan shine kan karatunmu kenan ba mawdu'a lil mutakallim ba ba kuma mawdi'a lil mukhatab ba yana cikin karatunmu amma kusan ba shine gaba gaban ba sosai da sosai mu rike ka'ida malai ce wal aslu an sabiqan ala dhamiri lafzan wa rutba mutabaqan lahu lafzan wa ma'ana malai ce wal aslu. qadar al-usul li wal aslu fil marji asali wurin komawan lamiri an yakuna sabiqan ya kasance ya koma ga suna ismu zahir da ya gabata kuna jina ala damiri imana damirin da zai koma ya koma ga ismu zahir da ya gabata lafzan a lafazi wa rutuban da jerin da yadda suka zo a jumla mutabiqan lahu shi damirin yayi daidai da wancan sunan lafzan a lafazi wa ma'anan da ma'ana daidai wa daida wannan shine asalin ka'ida ta farko misali fa Allah ta'ala da yace wa nada nuhun rabbahu wa nada nuhun wa nada kuma kira wa ikira nuhun kun lura da kyau ko ya kirawa rabbahu kaga hu kai tsaye damiri ne da yake koma zuwa ga nuh wanda yake babu kon gaba ko kon baya ko wani abu ne asalin ka'ida kenan wa nada nuhun rabbahu wa ya yakunu mafhuman min madatil fi'l sabiq to kun ga yanzu mun fara samun istisna'at akan ka'ida ko tun daga waccan ita ce asalin ƙa'ida sai yanzu ya ce wa ya kunu akan samu wani lokaci lamiri ya kasance mafuhuman abinda aka fahimta lamiri yana zama abinda aka fahimta min madatul fi'il sabiq akan asalin tushen fi'ilin da ya gabata ma'ana ba ga ismu zahir ba kenan a cikin fi'ili zaka ciro damirin da ya koma zuwa gare shi misali ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa i'dilu huwa aqrabu littaqwa i'dilu ku yi adalci fi'ili ne ko ismi fi'ili ne huwa damiri ne ko ba damiri bane damiri ne ya'udu ila maza ila al'adl al-mafhumu min al-fi'li i'dilu ku yi adalci yin adalcin ko gane ko ku yi adalci adalcin aqrabu littaqwa shine mafi kusa da tsoron Allah i'dilu ku yi adalci huwa ai huwa adlu shi adalcin shine aqrabu littaqwa kun gane ko kai kuwa al'adlu shine abin da aka ciro a cikin fi'ilin hakan Allah ta'ala ya ce wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu min za farzuquhum minhu haga ga damiri kun gane ko to yana kuma zuwa game eh al-maqsum bi abinda aka raba farin idan suka zo wurin rabu inda yana kuma ne zuwa ga alkisma sai zama farin abin nan min hakena sai zama farzu abin nan farzu kuhun min hakena amma sai ce minhu ai al-maqsum abinda da za a raba ku lura da kyau ko wa qad on ga can yace wa qad yakunu mafhuman yakunu fili ne mudari da biyo qad nan ma wa qad yasbiqu kaga yasbiqu fili ne mudari da biyo qad akan samu wani lokaci wa ya yasbiqu wani lokaci damiri yana gabatar lafzan yana gabatar lafazi kullura wani lokaci damirin sai ya gabaci lafazin kafin lafazin kuma don abin da ake bukata asali shi ne lafazin ne zai fara zuwa daga shi sai damiri ya biyo baya kamar yadda muka ambata ɗansu da nuhun rabahu kaga nuhun ya gabatu sannan sai damirinsa rabahu hudu shi ne da wa nuh alayhi salatu sai biyo baya amma yanzu fada Allah ta'ala da ce wa izbitala ibrahima a rabbuhu to rabbuhu damirin waye eh damir ibrahim ne kun shiru to amma kuma ibrahim maf'ulun bihi ne ana fata mun fahimci wannan maf'ulun bihi ne kuma ga fi'ilin can a gaba kenan yanzu ibrahim maf'ulun bihi ya shiga tsakanin fi'ili da fa'ili wanda yake a wancan da muka yi na da fi'ilin ne fa'ilinsa shine nuhun rabba shine maf'ulun bihi sai damiri ya tuhu haka wannan ita ce ƙa'ida ta asali da aka sani amma yanzu ibtala fi'ili ne kaga yi daidai da nada fi'ili ne ibrahima maf'ulun bihi ne sabanin a can nohon fa'ili ne rabba a can shine maf'ulun bihi anan kuma rabbu shine fa'il kun gane ko shi sa ne yace lafzul la rutuba rutuba shine ya zama a jere ɗaya bayan ɗaya kamar yadda kasan daga fa'ili daga fi'ili sai fa'ili sai maf'ulun bihi sai zamiri ya taho wannan shine ka'ida shine asali kika zance shine asali to amma yanzu an sami fi'ili sai maf'ulun bihi yazo a tsakiya sai kuma fi'ili fa'ili ya zo dauke da zamiri shi zai ce wa kare su bi ko lafzan la rutuba kaga ne ya a lafazi amma a jere kan ba haka ake ba haka asalin ka'ida ba wannan yana cikin mustatsimiyat dan asalin ka'idar ita ce fi'ilin yazo zo sai fa'ili yazo zo sai maf'ulun bihi yazo sannan sai domini amma nan fili ne ya zo sai mafi'ulun bihi kuna ji na ba fa'ili ba sai mafi'ulun bihi sai kuma fa'ili sannan sai domini kamar da Allah ta'ala ya ce yi su’alu an dhunubihim almujirimun ina domini a ciki him to him ya koma zuwa game a'a almujirimun waɗanda ba ambata ba wala yus'alu an dhunubihim almujrimun haka na Allah fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi wa insun wala jan wanda yake kuma sunan bai gabatu ba sannan damirin yazo ina fatan muna fahimta yanzu ina wannan damirin ina ya koma fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi ciwa eh insun wala jan wanda kuma ba ambace shi ba kafin zuwan damiri wa kada yi su وقد يسبق رتبة a wani lokaci kuma لوكا shi zamiri yakan zo a jere yakan gabatu kenan amma ba a lafazi ba kamar ka ce hamala kitabahu hamala kitabahu wa a talib kaga shine daidai wannan shine daidai da ayyana da yanzu karanta yanzu wala yus'alu an dhunubihim almujrimuna almujrimuna wannan him din zamirin su ne amma kuma busu lafazin bai gabata ba kuma wanda ke zamiri yana komawa ne zuwa ga ismu zahir da ya gabatu ita ce asalin ka'ida amma nan wala yus'alu an dhunubihim almujrimun ismu zahir bai gabatu ba hakan na fa yawma idh la yus'alu an dhanbihi insun wala jan kaga sai da aka kawo damirin sannan kuma ismu zahir ya gabatu kisa ya ce akan samu wannan kamar ka ce hamala kitabu talib wa ya kunu mafhuman min siyaq aka samu zamirin da aka fahimce shi a jerin gwanu kenan yanzu an baka aiki kenan kai ka fahimci daga ina wannan zamirin yake misali fadan Allah madaukin sarki da yake cewa wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad wali abawaihi yana tabbata ga dukkan kowane ɗaya daga cikin iyayensa min huma su iyayensu a sudusu ɗaya bisa shida min mataraka na abin da ya bari in kana lahu in ya kasance yana da ɗa a su kenan ko wa sudusu farko a min al'adar kenan nam mana ya ce faddamiru ya udu alal mayyitil mafhum Don yanzu da ka ce wali abawaihi ga mahaifin shi biyu shiwa almayit to ai ba faɗe shi a baya ba eh tunda Kulwara zamiri yana komawa ne fa ga sunan da aka ambata to amma nan da aka ce wali abawaihi yana tabbata ga iyayen shi biyu shiwa kenan mamaci to ai ba faɗe su ba ba faɗi sunan mamaci a baya ba shi sa ma ya ce fa damiru yaudu alal mayyitil mafhum zamiri yana komawa zuwa ga mamaci wanda aka fahimta a faɗin min mata raka na abin da ya mutu ya bari ina haga na mana wali abawahi ga zamiri mutasil min raka taraka zamiri mustatir to tunda an ce min mata raka na abin da ya mutu ya bari to na abin da ya bari kenan mamaci ne duk da cewar lafazin bai gabatu ba mun bai wannan na'am وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فدع الله تعالى ديتي فدع الله سبحانه وتعالى ديتي ولقد خلقنا الإنسان وقد لا يطابق الضمير معنى aka samu wani lokaci da zamiri baya daidai da ma'anar jumlolin da suka zo kulware ce wa ƙadin layu ƙwabiku aka samu wani lokacin da zamiri baya daidai da ma'anar da ta gabace shi misali da Allah ta'ala da ya ce wala qad khalaqanal insana haqiqa tabbas dahir mun halicci mutum min sulalatin min tin daga asalin tsantsar tabo yumbu kenan kullura thumma ja'alnahu nutfatan sannan muka sanya shi ya zama gudan mani shiwa al'insanin al'insanin awwal ko insanin akhar annaba adam ke nufa shi ne ja'allahu nutfa eh kun gane tambayar wala gara halakanar insana hakika tabbas mun halicci mutum min sulalacin daga tsantsar ƙasa min tsin sun maja'alnahu nutfa sannan muka sanya shi shi mutum ɗin nutfa kuma ya zama gudan mani to wancan insanul awwal wala kada khalaqanal insan ko kuma insanun akhar wani mutum ɗin daban kuma yawa insanun akhar ya yace fa ya yaudu alal insan bi itibari laf. in muka lura da lafazin sai mu ce sun maja allahu ɗin yana kuma ga wancan al'insan ɗin ne in maka kallaci lafazi la'annal maj'ula nutfatan laysa al-insanu al-awwal kuma alhalin wanda aka sa aka mai da shi ya zama mani ba wancan insan ɗin ne da aka halice shi daga kasa ba a'a sauran mutane ne to kenan ko da iyanan muka tsaya za mu fahimci damiri yana da tasiri eh za mu fahimci lallai damiri yana da tasiri kenan babi na ulumul qur'an wannan haraka ibnul ambari yake da littafi su da guda mai sufuli biyu mujalladi biyu akan zamiri kawai kun shiru haka ibn abin nan Alimamu imam sayyidi ya ambata cikin littafin al-itqan fi ulumil Za zaka dinga samun su zamiri a cikin qur'ani wai ina ya koma tukunna shi sa za a gangara karanta jalalaini ko rajul azhan sai ya ce ya udu ila kaza wa kila ya udu ila kaza sai ka tsaya iya na in ba gana da khalfiya mai karfi ta tafsiri ba sai ga kaman wata magana ce kawai ake yi kuma an ci mai udu ila kaza an kai shiru za ga wani sako yake isarwa in aka ce udu ila kaza za ga wani sako yake isarwa in an kawo magami da aka ce faɗi inda ina ya koma sai ga zai zama wata jarabawa ta daban kun bayanci wannan da kyau ko to haka ashe kenan babi ne mai zaman kanshi a ulumul qur'an a tafsiri ya zama na doma'ir da kake karantawa wayana suke komawa ne dan karkaje kada ya zo ga zaidu ka tura shi ga amru ko ya zo ga amru ka tura shi ga zaidu kuma yanda ka tura da miri fato sakon kuma haka zai dinga komawa saboda lalle ilalla wani ya nuna mana damiri yana da muhimmanci sosai da sosai Allah ta'ala yana cewa kullu man alaiha fan eh ha'u damir kullu man alaiha fan ha'u damir alaiha yana kuma zuwa ga me an faɗe ta baya Allah ta'ala yake cewa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba ma taraka ala dhahriha ita me sunanta ya gabatu a baya ta kenan hukuncin waɗannan ayoyin guda biyu shine hukuncin mimma taraka wali aboyi likul wahidu minu masudusu mata raka mana lura da wanda ake magana ya san ina bamirin ya koma kisa ake iktifa da shi ba tare da an kawai ismun zahir ba yanzu muna da ayoyi guda nawa kenan uku ne malam ya kawo wali aboyi likul wahidu minu masudusu mata raka in kana lahu walad sannan kuma mun kawo ayoyi guda nawa guda biyu kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram haka nan walau ya'khudhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba ashe marja'u dhamir yana da kyau sosai sosai akwai wani malami da ke da yake aiki a kuletul qur'an al-karim a jami'an islamiyya rubutu yayi mai zaman kanshi na marja'u dhamir fi suratul baqara sai ya ɗauki suratul bakara ya yi bayanin damir ɗinsu ina suke komawa lura da littafan tafsiri da duniya ta gamsu da su a matsayin littafan tafsiri un shiru ina laifi ku ɗauki rubu'i-rubu'i ka ɗauki alif lamim daga fatiya zuwa rubu'in farko ka ga waɗannan ba mayar ɗin sun mun bukumun omin fahim layar ji'un ula'ika ala hudan min rabbi wa ula'ika humul hum ina yake komawa kun fahimci wannan wannan ya dauki rubi wannan ya dauki rubi wannan ya dauki rubi wannan ya dauki rubi wai ka ga ba mai din mai na suke koma tukunna wata yau shekara uku da fara tafsiri ko shekara goma ko shekara sha biyar amma damiri yana tasiri kun gane wannan da kyau ko kuma ba wai ka fara ba a ka koma gida ka dauki rajul azhan ko ka dauki jalalaini sai ka karanta su a matsayin rubu'i guda ka karanta su uku su hudu ka ga ina zamiri yake koma ɗoruwa akan karatunmu na yau aya ko zama ɗin za ka ya ce wakila ya udu ila kaza wa zamiri ya udu ila kaza wa zamiri ya udu ila kaza ko wakila ya udu ila kaza sai ga in ya koma zuwa kaza wani sako yake isarwa in ya koma zuwa kaza yana yake isarwa Allah ta'ala ya mana gama dakatar وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا Allah ta'ala ya ce wa iza kana almarji'u salihan lil mufrad idan makomar damirin ta yi daidai ga mutum guda ga abu guda wal jam ko kuma ta yi daidai ga jam'i jaza audu damiri alaihi bi ahadihima ya halatta damirin ya koma ga ɗayansu ko ya koma ga mufrad ko ya koma ga jam'i eh tani Allah ce shi ne wai za kana almarji'u salihan mala yake cewa idan damiri ya kasance zai daidai ya koma ga abu guda wal jam' kuma ya koma ga jam'i masa manau kenan biyu jaza audu damiri alaihi bi ahdihima ya halatta damirin ya koma ɗayan ba sai lalle ya koma ga abin nan ba Allah ta'ala yana cewa wallahu wa rasuluhu mhm. a haƙƙu an yi rudu in kanu mu'minin bai ce a haƙƙu an yi rudu kuma ba ƙungane? Allah ta'ala ya ce wa cewa wallazina yaknizuna zuna zahaba fiddata no kenan wala yunfiqunaha fi kuna ha sabilillah ta ce wala ba ce wala huma ba mun mai wadannan za a gansu da yawa cikin ƙura'ani. wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya ya'mal salihan yi aiki na kwarai yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha zai shigar da shi gidaje na aljanna tajri min tahtiha al-anhar yudkhiluhu jannatin zai shigar da shi gidaje na aljanna ba wa gida ɗaya ba ka ko san gida ɗaya na aljanna ya fi faɗin sama da ƙasa wasari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ولمن خاف مقام ربه jannatan aka lissafa abin da ke cikinsu kuma aka ce wa min ma jannatan hudu kenan ta tatiyal anharu sai Allah ta'ala ya ce khalidina fiha khalidin jam'i ne ko mafarar ne eh jam'i ne to amma kuma me gabatu kafin haka mafarar ne ko jam'i mafarar saboda waman yu'min yu'min mufran ne ya'mal mufran ne yudkhilhu mufran ne kullu da ke ko to amma anan salihu lil jam'i wal mufrad saboda me saboda lafazin man lafazin man lafazin mufradun muzakkar lafazin mufradun muzakkar kun gano wannan to amma ma'anar shi tana zuwa mufrad muzakkar tana zuwa mufrada mu'annasa tana zuwa jam'i tana zuwa kaza tana zuwa kaza tana zuwa kaza kisa Allah ta'ala ya ce wa man taqanut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'amal salihan nuti ajraha marratayn wa man taqanat minkunna kaga man ya zama eh <laughs> kaga man lafzun ne mufrad kun gane ko amma sai aka ce taqanat wa man taqanut min kunna sai zama kaga taqanut kuma fi'ilin ne mudari'i muannas a qira'a ashariya ba qira'a sab'iyya ba kun gane ko amma qira'a sab'iyya wa man yaqanut kaga yaqanut sai zama fi'ilin muzakkar kuma kowannen su yana komawa ne zuwa gami man to kaga tunda nan zai salihun ne ya koma ga jam'i ko mufrad sai ce khalidina fiha tunda yazo da zamiri na mufrad mufrad sai aka rufe da jam'i kenan kada hasana Allahu lahu rizqa kuma aka ce lahu duk da kuma ga ita an ce khalidina ba ce kada ahsana Allahu lahum ba an ce khalidina ba za su dawama a ciki kun shiru ba an ce khalidina za su dawama a ciki ba sai aka ce kada ahsana Allahu lahum lahu rizqa bai ce lahum ba mun wannan wal aslu اتحاد مرجع الضمير إذا تعددت والأصل أصل مغانا اتحاد مرجع الضمير مكوما لميري يزم أبو قداني إذا تعددت إذن ضمير ننسك زود يوا تو الأصل shine su koma zuwa ga abu guda ba wai ka raba ɗin ba da zamiri kaza da zamiri kaza ya koma zuwa ga kaza da zamiri kaza da zamiri kaza ya koma zuwa kaza kuma karku sha'afa za ka samu aya tana da doma'ir da yawa wata ayar domiri goma sha biyu take da shi wata ayar domirin ba su kai haka ba kun bai tuwanna to ke na abinda wannan ƙayar da take nunawa shi ne waɗannan domirin goma sha biyu su koma ga abu guda kenan da aka ambata ba zai yi ka raba suka ce shida su koma ga kaza shida in su biyu ne kenan in kuma su uku ne ka ce hudu su koma kaza hudu su koma kaga ba taqsimat ake yi kenan yasa ya baka wannan kare cewa asulu ittihadu marji'i dhamair asali shine makoma dhamiri ya zama abu guda idza ta'addadat idan suka zo da yawa misali fadan Allah ta'ala da yace allamahu shadidul quwa zu fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما نأتي فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل فضمائر الرفع ضمير ناء الرفع ضمير الرفع كينانكو wanda yake zama marfu'in kenan fi hazil ayat a waɗannan ayoyin ta'udu ila shadidil quwa duk suna komawa ne zuwa ga shadidul quwa wanda yake shine mala'ika jibril wadanne ne shadidul quwa wanne ne dhamirur rafi'i kaga zumirratin fastawa fastawa fi'ili ne wa fa'iluhu damir mustatir ya'udi ila shadidul quwa wa huwa shi wa kenan shadidul quwa bil ufuqil a'la thumma dana shi yiwa kenan eh shadidul kuwa fatadalla wa kenan fakana kun yi shuru shadidul kuwa ƙaba ƙausaini au adina shi wa kenan isa ce duk suna komawa zuwa ka shadidul kuwa kun gane kun gano wannan kenan ba za ka ce da domiri kaza domiri kaza zuwa ga malaika jibrilu amma sun madana shine Allah madaukakin sarki fatadalla fa kana qaba qausaini ko kuma sun madana shine maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna kun ga da domirin zai tasiri ko dai game da shi zuwa ga malaika jibrilu wanda yake ga shine asali kenan kun gane ko ko ba tare da karara ba ba nan yanzu in karara ba ka ce da damiri kaza miri kaza yana kuma zuwa ga malaka jibril ne da damiri kaza miri kaza yana zuwa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne wannan khuruj ne an alqaida bi ghairi eh, sa'ikh ba tare da wani abu da ya kawo haka ba to anan in na bamu ka'ida ko da ke bani mu saki karanta wata ka'idar amma kafin mu karanta wannan ka'idar malam ya ce wal asulu ittihadu marji'id damir kullu ran an ce wal shine wannan bai hana asani sami wadansu abubuwan da ba su abun nan ba da Allah ta'ala da yace anqidhifihi fi tabuti faqidhifihi fil yammi falyulqihi al yammu fi sahili damiri no muke da shi eh anqidhifihi an al mufassira ikizifi shi ne filin amur ɗin kun gane ko an share nunin ba ne ai hau gamir shi ne maf'ulun bihi an ikizifihi fi tabuti fa ikizifihi fil yammi fi sahili uku kenan shi suna koma zuwa ga annabi Musa ne alai salatu wasalam kadai duka eh? Eh? zuwa ga akwatu an fihi shi annabi Musa ke sanya shi fita buti a cikin mai akwati faƙi fihi Filiyanmi. shi mai me za a jefa a tabuti don gwanon Musa yanzu kun raba mana damir kenan yanzu kun raba mana damir kenan faƙi fihi fil yammi falyulqihi al yammu shi wa kenan hmm ne goce ce a sake bada wata ayar to shi kenan ina zuwa ai ba tafsiri muke yi ba ba tafsiri muke yi ba eh. inda tafsiri ake yi yawwa Allah ta yana cewa litu'minu billahi wa rasulihi kun gane ko litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila dhamar na muke da su litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila damiri nawa ne suna koma wace damiri hudu suna koma zuwa gawa litu'minu billahi don ku imani da Allah wa rasulihi da ma'aikin Allah wa tu'azziruhu ku girmama shi shi wa kenan shi wa kenan annabi ko Allah litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu shi wa kenan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa tusabbihuhu shi yake wa tasbihu ko to yanzu dumiri uku ne ko raba mana shi kun ce biyu zuwa ga manzo Allah ɗaya zuwa ga eh zuwa ga Allah sai ya zama da tuminu billahi wa rasuli wa tu'azziru shi wa kenan <laughs> kun ji wannan to a ƙara wata ko kuwa ba za a ƙara wata a yi ba tasiri muke yi ba Allah ta'ala yana cewa in suruhu shi ya ce na iz akhraja hullazi na kafaru sani iz huma iz ya ƙulu lisahibihi la ta ma'ana fa’an zan sakinatahu alaihi wa ayyada sai mu sake illa tansuruhu shi wa faqad nasarahu iz akhrajahu iz akhrajahu manzo sallallahu ta'ala sallam iz akhrajahu alladhina kafaru thani yasnini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi kenan iz yaqulu lokacin da yake fada ma abokinsa shi manzo Allah kenan yake fada ma abokinsa la tahzan inna Allah ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi ya isa ya isa ya isa ya isa fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da natsuwarsa gare shi ya isa ya isa eh? yanzu kuka ce abubakar ko raba domain ɗin kenan kun kuma kuka ce manzana sallallahu alaihi wasallam to aishi bai ji tsoro ba eh dama ku kira don da shi bai ji tsoro ba sallallahu ta'ala salama shi ke ma lallashin wannan kun gane ko kenan zai tamiri yana zuwa gawa kenan ta kun sake raba mana domin kenan eh kuna ji na faɗin Allah ta'ala da ya ce wala stafti fihim minhum ahadin mana gomayar guda nan wala stafti fihim minhum ahadin biyu wala stafti fihim karka nemi fatawa dangane da abin da ya shafi labaransu su suwa ashabul kafi minhum daga wurinsu suwa yahuda ha kaga yanzu ka raba domir din kenan ko kuma suna koma zuwa ga ta ina ta mun gane wannan magana da ya faɗa ko da ya ce wal asulu ittihadu marji'i dhama'ir idza ta'addadat to har ke nan yanzu kun ga abin da na faɗa kenan da haka zaka malamai suna ta cewa wannan domiri yana koma zuwa kaza yanzu kai in ka tashi da ka'idoji za ka yi amfani ko shi sa ake ta ba da a kan kaza a kan kaza a kan kaza a kan kaza haba ai ga ya ƙara haske kenan Allah ta ya saka da alkhairi eh a ba wani abu nan yana kara fari mu ba karatu muke ba wal aslu audu damiri ala aqrabi mazkurin kuna jina wal aslu audu damiri ala aqrabi mazkurin illa fil mutadayifain fayu'udu ala al mudaf li annahu al mutahaddafu an misal al awwal wa atayna musa al kitaba waj'alnahu hudan li bani isra'il wa misal al thani thani wa yanta'uddu ni'matallahi la tusuha mala yace wal aslu asali audu damiri ala aqrabi mazkurin shine lamiri ya koma zuwa ga wanda yake shine yafi kusa da damiri din kuna jina ya koma zuwa ga wanda yafi kusa da damiri din lituminu billahi wa rasulihi mun samu suna guda nawa biyu wa tu'azziruhu mun samu damiri wani suna ne fi kusa wannan da wannan damirin eh rasul kenan ba da zana ga kun dan ce Wasan ce litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziru ya kuna yawa kuma zuwa ga Allah wasu ka ce yana koma zuwa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan kaida me take nuna eh dan shine aqrabu mazkur shine wanda yafi kusa da zamiri din saboda ka zamiri sai ya koma zuwa gare shi kun gano wannan wannan shine asali fadan Allah ta'ala a cikin suratul an'am tun da ya ce wa kala ibrahimu li abi azar a tattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahima malakutus samawat har ya gama wannan shafin har ya shiga wannan di yana ba da kisar ne annabi ibrahim alayhi salatu salam sai ya ce wa tilka hujjatuna atina ibrahima ala qawmin narfabu darajatan man nasha har yake cewa abun nan wa nuhan hadaina min qablu wa nuhan hadaina min qablu kuma nuhu mun riga mun dora shi akan tabarki ne daidai tun kafin wa annabi ibrahim alayhi salatu wasalam wa min dhurriyyatihi shiwa hmm? wa min dhurriyyati wa nuhana daina min qabl wa min dhurriyyati dauda wa sulaimana to hi wa. eh a wannan kayar amma kuma shine almutahaddathu anhu ba tun tun hiza ce muku tun daga wuri kaza ake ta bada labarin annabi ibrahim annabi ibrahim annabi ibrahim shine kaza yayi kaza shi ake ta bada labari akan shi sai aka ce wa nuhan wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi eh eh suka ce shi nuhu da an fado da magana shi ne mini kace menene kace menene tunda shi ake ta magana a kan shi yawa to amma kuma yanzu wa min hi ha ubamir yana waya karamu mazkur nuh alayhi salatu wassalam mala yace illa fil mutadaifain fa yu'udu ala al mudaf eh ban ban ba wai sun ce wa na kawo ba bana cewa komai wannan magana da kuke ji muke fara malamai a yanzu haka maganganu ne a littafai na magabata da yake makare in an ba da aiki wani lokacin mu ba zan ce maza ba yi suke ba amma dai sai a hankali akwai mai ibnu kasir a cikin mu ko wanda yake da hanyar samun ibnu kasir eh to za ku daukan mu alƙawarin za ku duba wannan wa min zurriyati hi nan kun yi shiru za ku karanta abin da ibn kasir ya faɗa akan wannan ba da yanzu ana magana ne zai koma ga annabi ibrahim ko ga annabi nuhu kun lura dan ga kauce yanzu ba wani abu sabo da zaka faɗa dama an riga karatun kar a bashi a minki a cikin littafi yawwa kun ga yanzu kenan a wannan daren wannan shine aikin mu kenan ko insha Allah ta'ala mana ya ce illa fil mutadaifain sai mudaf da mudaf ilaihi kun gane kulura wal asula audu damir ala aqrabi mafkurin illa fi mutadaifain sai dai akan abin da yake mudaf ne da mudaf ilaihi wai damiri ga me yake komawa ga mudaf ko ga mudaf ilaihi eh kun shiru malam ya ce fa ya'udu alal mudaf sai zamiri ya koma zuwa ga mudaf li'annahu almutahaddathu anhu don akan mudaf ake magana ba akan mudaf ilayhi ba misalul awwal misalin na farko wanda yake zamiri ya uda ila aqrabi mafkur kenan ko qawlu ta'ala wa atayna musa alkitaba waj'alnahu hudan li bani isra'il ina damiri ana ja'alnahu to hu din nan yana komawa zuwa ga Musa ne ko yana zuwa ga alkitab kace menene wa ataina Musa alkitaba wa ataina Musa alkitaba kaga masa musu sunaye guda nawa biyu waja'alnahu shi wa shi me kenan shi alkitaba ko shi Musa alayhi salatu wasalam alkitaba sai muka sanya shi littafin hudun liban isra'il ya zama shirya ga bani isra'ilawa in gano wannan ƙa'idar ko akan abdamiri udu ila aqrabi mafukur ɗaya kenan sai kuma misalin sani misalin na biyu shine ga mudaf ga mudaf ilahi zamiri game yake komawa eh ga mudaf ko ga mudaf ilahi ga mudaf mana ya ce Allah ta'ala yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha wa in ta'uddu ni'matallah in kuka dinga lissafe ni'imomin Allah ta'ala yanzu mun samu ni'imata wa hiya mudaf Allah ismul jalala mudaf ilai sai Allah ya ce la tuhsuha ضمير عاد إلى ماذا نعمة المضاف ko نعم ba za ku iya lissafa ni'imomin Allah ba ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ba to amma sai ce ni'imata da lafazin mufrad kar mu shiga wani karatun kuma domin abin nan mufrad ne mudaf wa mithlu al-mufrad idh yudaf fa fahmuhu li tarushi da ma yudaf shi ma yana cikin sayyiq na al-umur na'am kun gano wannan da Allah ta'ala ya ce abin nan qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an ya kona mai tatan au dama masfuhan au lahama khinzirin fa innahu rijisun me rijisun din lahama khinzirin ko kuma khinzir din lahama mudaf khinzir mudaf ilai kun yi shiru to me rijis din alkhinzir ko allaham to kitse fa kitse ne ya alade fa an aka ware shi shi ke shi ma shi ahama kyau ya raba wancan <laughs> ya mu mudaf wannan ya mu mudaf ne na wa in tawju ni mata Allah la tusuha wannan mu mudaf wannan kuma ya koma ya mu ne. <laughs> eh kamar ya laham a ah, ai a jikin alhanzir akwai wasu abubuwan da ba nama ba kamar kai kamar fata ina su ku shiru wuri ne na ilimi da ake tattauna ilimin ba abinda nake <laughs> ba wai zaka samu wani dalili ne zai halatta maka wani bangare fa na na ba da ba asali tukun da ba shi ake magana ba to amma ka fahimci tasirin da malamai suke cewa wai damiri ya udu ila al-mudaf ko al-mudaf ilai in ka ce mudaf kenan yanzu akwai ta ce akan fata alhamzir tunda awu lahama khinzir laham aka ce in ku aka ce da nama to fata fa in ka ce me kai kuma tabi tabi a tabi kenan kuna ji na go waɗannan haka za ka dinga fahimta su a cikin littafai malamai suna bayanin su filla-filla akan wai ba dukkan magana ne kan zamiri fa inna hu rijisun to shi na jasa ne shi ne shi alada shi na akarba mafkur lahab sai ya zama abad mafkur kenan dan shi ne mudaf khinzir mudaf ilahi akan wannan malamai sun ƙara juna sani wa kada yati ala khilafil asli wa fi ma sabaka bi dalilin alai cikin abin da ya gabata da dalilin da yake nuni kan shi kuna jina to kenan ashe da malam ya faɗa ya ce yana zuwa ga mudaf ko mudaf ilaihi wannan magana da muka ita ma ishara a ishara akanta ya ce wa kada ya ce ala khilafil asali akan samu wani lokaci damiri ya zo saɓanin asali wanda yake asali kuma shine ya udu ilal المضاف kun gane ko ya udu ilal mudaf dunal mudaf ilai to wani lokacin kuma yakan koma amma auna ma baya ciki alhanzir alade baki ɗaya shi na jasa ne kun gane ko daga farkon shi da kitsa da komai da komai na shi amma mun yi wannan magana idan ka sanya malamai suke tattauna masail ba kuma yadda mutum zai je rufe kanshi a ɗaki ta karantawa da zumar cewar ya samu karuwa da sauran batutuwa ba ina ganin sai mu dasa aya nan ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fadan Allah madaukakin sarki fadan Allah madaukakin sarki da yace wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihin wa ya fafuna furujahun kuna jina makki buna abi talib rahimahullahu azawajal yake cewa a wannan ayar an samu damiri a guda ashirin da biyar wanda yake ita ce aya a alkur'ani da tafi kowace aya tara zamirai kuna jina ita ce aya a alkur'ani da tafi kowace aya tara zamirai tana da lamiri guda ashirin da biyar to kada ganin ba din damiri ba inda a ce damira 25 duk gaba ɗaya zai koma ismu zahir ne ya kake gana abin zai kasance a za ga ana ta maimaita sunaye ne kun gane ko za ga ana ta maimaita sunaye ne saboda ka yan uwa damiri magana akan damiri yana da muhimmanci na faɗa mana wani malami kusan farfeso a jami'ar musulunci da ke madina da yake a bangar a qur'an al karim wa dirasatul islamiyya karatu ya tsaya iyakan suratul baqara marja'u damir fi suratul baqara kun gane in ba din kadan daukar muku alƙawari in sha'afa batun da gobe ne kadai da na zo muku da da kofin kun ganshi amma wannan yana fitowa ne a cikin mujallar jami'a university magazine ba wai na sayarwa bane haka a kasuwa da sauransu yana fitowa ne a cikin abin nan university magazine da yake fito a ciki a ci za a gan shi ma abin zai daure mara kai ina wannan zamiri yake koma misali fadin allah ta'ala da yake cewa wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa wala kad istafayna fi duniya wa inna fil akhirati lamina salihin iz qala lahu qawmuhu abun nan iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha ibrahim wai bi haɗin nan lamiri ne ko ba lamiri ba ina yake kuma biha ba bihi ba eh ina milla take ina milla take wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsuhu laqad istafayna fi dunya wa inna fil akhirati lamina salihin إذ قال له ربه أسلم qala أسلمت لرب العالمين alamin wa إيه eh? eh, kun ji abin da shi mace ya ce milla shi ne ya ce yana kuma zuwa ga aslim dan kalma ce kalmatu aslim ita kalmatu aslim da ya ce aslamtu kalmatu aslam wa wasa biya ibrahim haka za ka ga malamai suna ta tattauna irin Wani na da kawo mana bacin ne kusa dan kana duba tafsirai ka ga abun karka ta karanta ka ji ah, sai ka ji kama ana magana ɗaya ko biyu a'a maganganu ne sosai da sosai wannan zai bayyana ne ga waɗanda sun ce mun za su duba ibnu kasir yau kuma gobe da izinin Allah ta'ala ku tuna mun in tambaya wanda suka duba ibnu kasir su ga me aka tattauna akan akan abin da ya shafi wa min zurriyatihi da a cikin wa min zurriyatihi an faɗa annabi isa alayhi salatu wasalam zaka dinga jin batutuwa da yawa akan wannan kan marja'u damir kadai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik